ga ba shi ba sha to shine ya sa ni nazo shi ne nazo sai na fara sata to ni yara kuma ba abinci kuma ga shi rana shi ne naga yara na suna kuka ba abinci shi ne na tafi na je na shiga na fara sata shanu da eh, awaki haka ina samu abin da zamu ci to daga baya shine wata rana a zaria na zo na hadu da wani mai suna jibril wanda na haɗu da shi shine sai ya ci min ai wancan satar shanun da nake yi ba kuɗi in zo in bi shi shi zai koya min hanyar da zamu bi mu dinga samun kuɗi ta rana shi na bi shi ya je mun je ya yi satan da shi shine ya kawo bindiga da uniform muka je muka yi sata a hanya can wajen kano shine daga na ya bani dubu hamsin a rana wanda ya bani dubu hamsin ni da ni na samu dubu goma sha biyar dubu goma sai na ga na samu kudi mai yawa shine daga nan sai na fara bin shi wani jagoran gungun masu satar mutane kenan akan hanyar abuja zuwa kaduna kaduna zuwa zaria zaria zuwa kano ke min karin bayani dangane da yadda aka yi ya faro wannan mummunar sana'a a wannan karo dai rundunar 'yan sandan najeriya ta samu nasarar damƙe waɗanda ke samar da bindigogi da harsasai ga masu satar mutanen a ciki hadda wani dattijo ɗan shekara saba'in da tara. Amma me sunanka? Sunan Abdulrashid Riba. Shekaran ka nawa? Saba'in da tara. Na ne garin? Gada malamin Bujar. Me kai aka kawo kana? Ni tsohon maharbi ne. akwai wanda ake kira mamaye dauki shi ke zuwa ya ce na zuwa ba ruwa bayan da bi dubu biyu na yana talla haka sai mata guda biyar na sayar masu fulani kuma suka gudu ni kuma ina da guda biyu fabashin guda biyu ak seven guda nawa ka sayar biyar eh, kai ana ke samu su mami dauji ne kawo man shi ana ke samu su daujin ya ce yana zuwa bakin ruwa yana zuwa da dama bakin ruwa inda ake sauke ka Shi kuwa wannan matashi aikinsa shine samar da harsasai ga barayin mutanen wanda ko a ranar da aka damge shi ya sayar da harsasai kusan dubu ɗaya ga masu satar mutane. Me kake yi aikinka? Sayar da ammunition. To mita ke sayarwa? A wani abu ne wanda ya siyan ya ce mun da cewa za su siya ne su kare dukiyansu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin ganin ta kakkaɓe masu satar mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna da ma sauran manyan hanyoyi a Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga jere a Najeriya.